يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أجيب من كرتم للتاب رياض الصالحين كلام سيد المرسلين لا إمام النووي ألا يجلس رحمة أيوم بقي درن تقوس قوات الربيع الأول شكرا تدكو لدريب الثلاثين دقوة لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na casa'in da tara wasu kuma nasu za su da an sa hadisi da ɗari kuma shi ne hadisi na biyar a babin da muke ciki babin ilmu jahada an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yadda da ita annaha قالت haqiqa tace kana رسول الله صلى الله عليه Allah tsira da سيرا Allah su tabbata gare shi ya kasance idan dakhala al idan kwanaki goma ƙarshe suka shiga na watan ramadan idan kwanaki goma ƙarshe suka kama na watan ramadan ahiyar laila yana raya dare da sallah da tsaiwa don kusantar ubangijinsa da neman yardarsa wa aikama ahla kuma yana tashin iyalansa don su ma su kusanci Allah su nemi yardarsa Wajen jadda ya dage wa shaddal mizan ya kuma wato daure zani ya tamke zani ya wato alin daure shi tsamtsam muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wal muradu al-ashhur al min shahr ramadan mana imam nawawi Allah ya yarda da shi ke kasu da rahama yake cewa abinda ake nufi da al-ashhur da take cewa idza dakhala al-ashhur inda Aisha yace al a awakhir mai shahri ramadan ana nufin kwanaki goma watan ramadan na ƙarshe wal mi'zar fasara abin da ake nufi da mi'zar al-izaru zanin daurawa kwarjalle wa huwa kinaya an zalin nisa an ɗan safaya ne a game da abin da ya shafi kauracewa matan. ba maganar biyan bukatar sha'awa cikin dare an koma masallaci da bautar Allah shi ake nufi da shaddan meza. mana ya ɗaura zari ba a kwance shi bare a biya bukatar sha'awa wasu suka ce abinda ake nufi da wannan wakilan muradu tashmiruhu ruhu ibada wasu kuma malaman suka ce a abinda ake nufi dagiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta salon ɗaura zane tam yadda ba zai kwance masa ba don yin ibada ga allah madau yuqalu ana cewa shaddatu li hadha al-amri mi'zari na ɗaura zane na tamau don wannan al'amari kamar yadda bahaushe ke cewa na ci damara an fahimta dan kaza to shi ma haka suke faɗa ayyata shammartu abin nufi na zage dantse na dage wata farraktu la na bar komai don wannan abu wasu suka ce abin da ake nufi da shaddar da manzo yakan ɗaura zane kamau yadda ba zai kwance masa ba a wurin bauta allah ya ta allah cikin dare to za mu biyo wannan hadisi kamar da muka saba rawon hadisi ita ce dai wacce tarwaci hadisin da ya gabata aisha yar abdullahi bin uthman in ka so ka ce aisha yar abi bakar siddiq dan abi quhafa kamar da na faɗa satin da ya gabata in ka so ka faɗo sa da sunanta ka faɗi ainihin sunan mahaifinta Abdullahi, ka faɗi ainihin sunan kakanta uthman in kuma ka so ka faɗa alkunya ka ce aisha yar abubakar siddiq dan abi quhaf duk an faɗo alkunya su kenan ba tare da an faɗo asalin sunan su ba an yi mata alkunya da babar abdullah dan yar uwarta asma'u binta abi bakr abdullah ibn zubair bin al-awwam saboda ita aisha wata haihuwa amma yar uwarta asma'u ta haihu daga cikin 'ya'yan asma'u akwai abdullah sai ake kiran aisha da babar abdullah mata ga mafi alkhairin bayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an haifi aisha a shekara ta hudu da aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dodo dusan da ya bar garin makka zuwa madina da ta wuce ce shekara shida ta shiga ta bakwai aisha tana daga cikin manya-manyan masu fahimta ta addini cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta kuma kira dukkan mata ilimi ta kadai ta rawaci hadisi 2210 sannan ta shagaltu da yin fatawa ba da amsa tambayoyi da ba da ilimi a lokacin halifancin mahaifinta abubakar siddiq allah iya yarda da su ta kuma zama mai kwatawa har wayo a lokacin halifancin umar da lokacin halifancin usman mana dai bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairin da ake samu da gojen manzo an ci gaba da samu da gojen aisha na abubuwan da allah ya ilmantar da ita wanda ta kwan faɗa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mai rowa ilimi ba ce allah ya karɓi rayuwarta a ranar 17 ga watan ramadan cikin watan azumi a shekara ta 57 da hijirar manzo wasu kuma suka ce a shekara ta 58 da hijirar manzo sahabin annabi abu hurairar shi ya mata sallas aka binne ta a makabartar da kai da ke madina allah ya kanta da rahama take cewa annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam كان النبي صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance idza dakhala al-ashru ahya al-layla idan goman karshe na watan ramadana suka shigo aka fare su suka kama manzo yana raya dare abinda take nufi a wannan gaba ina daga cikin shirwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ribata lokutan dare na watan ramadan cin moriya da amfani da gajiyar lokacin dare a cikin watan ramadan da yin mai da raya wannan lokaci da yin sallah ga allah mai girma da ɗaukaka sai wannan gaba take sanar da mu cewa ashe rayuwar lokaci shi ne zama an aiwatar da bautar Allah a cikinsa kamar yadda shi kansa bawa rayuwarsa mai amfani da albarka ita ce wanda ya tafiyar a Allah kamar yadda wajen da aka yi bautar Allah wannan gurin shi ne inda ba a bautar Allah mataccen kamar ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalul ladhi yakuru rabbah wal ladhi la yadhkuru rabbah kamatalil hayy wal mayyit kwacin misalin wanda ke ambaton sa da wanda bai damu da ya ambaci ubangiji ba ya ambaton sa kamar bambancin da ke tsakanin rayayye ne da mutunci yadda rayayye ya san abin da zai amfane shi ya je ya yi abin da zai cutar da shi ya guje masa to haka mai ambatan Allah yake a wurin Allah yadda kuma gawa ba ta san ta tafi gurin inda za ta amfana ko wani abu da zai cutar da ita idan gawa ta gudu ba to haka wanda baya ambatan Allah a wata ruwayar wani lafazin na hadisi yake cewa masal baitin ladhi yau fihi Allah kama eh, wallazi la yuzkaru fihi ismullah kamar tsarin haihuwar bayi kwatankwacin gidan da ake ambatan allah a cikinsa da gidan da ba a ambatan allah a cikinsa kamar kwatankwacin matacce ne da raye ma'ana gidan da ake ambatan allah shi ne gida gidan da ba a ambatan allah duk kere shi da aka yi duk irin kyansa da tumbatsarsa gida sunansa kango a kuma ya amsa sunan gida ya zama kango to kaga ashe rayuwar bawa tan ta gari ta gari ita ce zama ta ya tafi da ita abin Allah da ambatansa rayuwar gurin da ake ambatan Allah shine zama ana aiwatar da ibada a cikin guri in ba ambatan Allah a guri ya zama mataccen guri lokaci da ke zuwa ya wuce rayayyen lokaci wanda aka tafiyar da shi abota Allah mataccen lokaci wanda ya zo ya wuce ba abu Allah a cikinsa wannan hadisin shi ke ga mana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama yana raya lokutan dare da bautar Allah subhanahu wata'ala tsaye wanda yake yana sallah yana karatu ga Allah subhanahu wata'ala ashe wannan shine rayuwar lokaci sannan bayan haka wannan gaba bayani ne ake mana ta raki goma dare goma da ake da su na ƙarshe a cikin watan ramadan da kasance wasu ranaku da allah ya keɓe su da abin da babu shi a sauran wasu dare raki da basu ba ko darare da basu ba allah maɗaukaki na cewa inna zalna fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da wannan littafi alkur'ani a wani dare wanda yake mai albarka cikin suratul dukhan aya har wayo a cikin suratul qadar Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabbas haƙiƙa mun saukar da wannan littafi alqur'ani a wani dare mai daraja daren lailatul qadr dare mai martaba Allah ya ce wace masaniya kake da ita me sanar da kai wani dare ake kira da dare mai daraja sai Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr shi wannan dare mai daraja da kima da ke kasancewa a ɗaya daga cikin kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan ya fi dare na watanni dubu da ba shi a ciki sai ka lissafa dare dare dare dubu da ba dare lailatul qadari a ciki to shi da lailatul qadari guda ɗaya biya fi kuma a wannan kwanaki goma na ƙarshe daren yake kasance to da ce hikimar da ta sa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake jajircewa ya dage wajen ganin yana kusantar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan dare raki wato guda goma na ƙarshen watan ramadan dan ya dace da samun wannan rana mai daraja yayi ibadarsa a karɓa ya samu sakayya da ta fitare da watanni dubu da ba ita ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya yi sallah cikin watan ramadana ina mai bada gaskiya da Allah da neman sakayyan ladan abin da yake na tsayawar dare a gurin Allah to ya kwana da sanin cewar an ma gafarta masa zunubansa da suka gabata a wani lokaci ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadar wanda ya tsaye wa daren lailatul qadar dare wanda yake mai daraja da babu ya shi cikin dare ranki da ake da su yana mai bada gaskiya da Allah ina mai neman sakayya da ladan abin da ya a gurin Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai zama to cewar hadisin farko na gaya mana dukkan daren da ke cikin watan ramadan ina da wata daraja ƙari a kan na sauran daren da ba wata ramadan ba sannan ake sanar da mu kuma in ka ɗauki darajar ƙadar shi kaɗai a cikin watan a kwanaki goman ƙarshe ina da wata ƙima da martaba daban da ta sauran wannan alkhairar da suke cikin wannan lokaci na kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan ya sa manzo tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yake raya wannan kwanaki waɗannan dare rake da wato anin tsayuwar dare da kusantar Allah da neman yardarsa imam bukari rawaci hadisan da muka ambata haka imam muslim ma ya rawace su to da kai da muka kalli wannan gaba tana sanar da mu cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ne wanda yake jajirtacce wajen cin ribar lokuta masu daraja da martaba na yadda yake ƙoƙarin ganin ya kusanci allah a cikinsu don ya dace da alkhairin da ke cikinsu da allah yake bayarwa ga bayansa sannan bayan haka aisha su take cewa wa aika ga ahala wani abin kirkin da manzo yake wani alkhairi da yake a dai cikin waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja a watan ramadana kwanaki goma ƙarshe wani abin alkhairi da yake a akan wanda yake na tsawon dare ba shi kansa ba iyalansa ma yana tashin su domin su sama haka alkhairin ya shafe shi ya shafi waninsa bayan nasa da yake kuma yana hankoran yunkura wani shi ma yi alkhairi to a baya dama masu irin wani su ne fitan bayan wanda alkhairin da suke kokarin su samu ba sa tsayar da shi iyakan suna kokarin su zama sanadi da sila da dalili na wani mai safa su su su kuma sa ai kaga galadan su galadan wanda suka sa sabani wanda kawai kansa ya damu da shi zai yi ya samu abin da ya samu amma ya rasa abin da zai samu daga wajen wani idan ya yi kana da sakayyar ladanka na abin da kai karar sakayyar ladan kai ne sanadi da suna wani kuma ya shi za ce manzo yana tashin iyalansa su ba to cewar yana tashin iyalansa su ma su yi wannan sallah cikin wannan dare na wato ajin watan ramadan fassara ce da bayani aiki a aikace na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da umarnin da Allah ya masa ai Allah ce da shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa Allah ce da shi ka umarci iyalanka da sallah kai ma ka yi haƙurin jurewa yinta dan sai bawa ya haƙuri ya iya bin Allah ya dage ya tabbata akan bin Allah to kai ma ka yi haƙuri kan haka ka sani cewar ba za mu tambaye ka wani abu na arziki ba Ba mu halicce ka mun sa ka a duniya don ka tara kuɗi ka gabatar mana da shi ba za mu maka wannan tambayar ba mai ka tara mai ka zo da shi ko mai ka mallaka ba wannan ne damuwan mu ba hannun narzuqu kai kanka in ka tsayu da abin da muka sa ka na yin sallah da umartar iyalanka da su sallah mu ne za mu azurta damo bawa mai zai ce shato za ka samu mun tsaya maka da wani tunda ka tsaye da abin da muka samu wal aqibatu littaqwa Allah ce kuma kyakkyawan karshe yana ga masu jin tsoron Allah wal aqibatu li ahli taqwa kyakkyawan karshe yana ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah su yi abin da ya sa su su bar abin da ya ce su bar to ga manzo an ce umarci iyalansa da sallah kuma shi ma ya yi haƙurin jure wayanta domin ji a hadisin da ya gabata satin da ya wuce har ƙafarsa tana tsatsagewa wajen haƙurin tsayawa yaba wa allah alkhairin da ke masa da bai wadda ya masa bai wasu ba irin tasa saboda haka shi ya yi haƙurin tabbata a kan yin sallah shi ne wasu ɗabir alaiha ta fito nan ma kuma ya kasance yana ya ina raya dan ina da tabbatar da abin da muka karanta satin da ya gabata cewar ya yi aiki da wannan umarni na Allah fassara a aikace mai haƙurin tsayawa isar lafi ga Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan haka ga iyalansa su ma kuma yana umarta su da su kenan yana aiwatar da abin da aka tarishi wa amur ahlaka bis salati kamar yadda ya aiwatar da wasbabin alai to da haka wannan hadisin fassara wannan aya wannan aya fassara wannan hadisin ce suna tafiya bai ɗaya tare kuma wannan abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayi da yi shine da aka tambayi Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallama yaya halayyar manzon Allah take sai ta ce kana khuluquhul qur'an halayyarsa ita ce alƙur'ani in ka san alƙur'ani a karance to a aikace shi ne abin da yake aiwatar an fahimta e to ka karanta wa amur ahalaka bis salati wasu ɗabir alai kana ɗauko wannan hadisi za ka fahimci cewa e ina raya dare ka ɗauko hadisin da ya gabata har ƙafa suna da tsagewa saboda ƙoƙarin kusantar ubangiji ka ga ya haƙurin duk abin da zai fuskanta a kan ya da Allah ya yi abin da Allah ce sannan kuma yana tashin iyalansa wa amur halaka bis salati wastabir alayha an fahimta da sun fito fili to da haka duk abin da karanta alkur'ani in kana so ga fassararsa reality a fili karara to kalla abin da manzan Allah yake za ka shi haka ake buƙatar bawa mumini ya kasance haka ake buƙatar musulmi ya zama ya zama duk abin da zai aiwatar yana tafiya daidai da abin da ƙur'ani ya ce sai zama abin ƙur'ani hujjatu laka ya zama hujja gare ka mai ƙarfafa ka kan abin da kake cewa ta hujja da dalili kake da umarnin Allah kake in bari ne da hannun Allah ka bari to kuma wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake na yin sallah da kuma umartar iyalinsa da su sallah ba shi kadai yake kan wannan tsarin cikin annaba da manzanni tsari ne na dukkan annaban Allah da manzanninsa akan wannan salon suke tafiya kamar yadda Allah ya mu labari na bawansa annabi Ismail alaihi salam cewar shi ma haka yake Allah ya ce wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bisalati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiya saboda haka Allah yake cewa ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ambaci labarin bawan mu annabi Isma'il a wannan littafi ka fada wa al'ummarka kissa da labarin yadda annabi Isma'il ya tafi da rayuwarsa Allah ya ce haƙiƙa ya kasance mai gaskiya alƙawar duk alƙawarin da kuka yi da shi zai cika kaga yana da gaskiya ina da alƙawar. wa kana rasulan kuma shi ya kasance manzo ne annabi ya sami annabta ya sami manzantaka to da yake manzo annabi mai ya rayu yana yi a matsayinsa na manzo annabi Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salat ya kasance yana umarta iyalansa da sallah kaga zai ce su yi shi ƙi yana yi kuma yana sawa a shi sannan wazzaka ina umarta su da su bayar da zakka zakkar nan ta na ci ko ta nafila wasu take ta tilas su bayar wasu take ta nafula ta neman lada su yi sadaka sai Allah ya ci gaba da cewa wa kana inda rabbihi marbiya dama shi abin yardacce da shi abin a yarda da shi wurin Allah ubangijinsa abubuwan da yake yi waɗanda Allah yake so yake yadda da bawa da su haka yake to da kuma manzo ma kuma gashi mun ji su yake to haka tsarin annaba da manzanni yake su yi su sa a musamman wanda suka fi kusa da su na dab 'yan gida a tsaye suke a kansu fiye da tsayawar da suke a kan sauran al'umma su saboda waɗanda su ne na dab da su ne kake ganin komai nasu kwakwakwa a kakaga su wani wanda baya kusa da kai ya iya wani abin da ba daidai ba sai dai ka ji ko ka gani amma waɗannan kuna tare da sun yi akan irin kaza su saura kutu manzo sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance ina haƙurin tsayawa da sallah da kuma sauran ibadu na bin Allah haka kuma yake ƙoƙarin ganin ya ɗora iyalinsa a kai wannan gaba har wa yau dalili ce da hujja da ke bayanin haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin da mace take da shi akan mijinta da cewar haƙƙi ne a matsayinka na miji ka tsayu wajen ganin matakka tana tsayar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala tunda umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa iyalansa na su tsayar da sallah umarni ne na su wato ainihin kula da haƙƙin mahalicinsu kaga idan ya sa su su sallah ya tsayu a kan su azumi ya tsayu a kan su kula da abin da ya shafi ba da zakka ibadar aikin hajji da ya jagorance su suka tafi aka je aka duk wani yana sanar da mu a tsaye manzo sallallahu alaihi wasallam yake akan iyalansa wajen ganin sun kula da haƙoƙin mahalicci to kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala da zarar ka tsayu da yin abin da yake so akan kanka ka tsayu da ganin wasunka ya tafi akan tsarin da Allah yake so za ka samu kanka a matsayin bawan da Allah yake so yake kauna shi kuma idan ya so ka ya kaunace ka kamar da ya tabbata a hadisi zai kira mala'ika jibril ya ce ka shaida ka ji ka kiyaye bawa na wani ina san su ka shelanta wa mala'iku cewar ni ina son bawa na wani kuma na umarce su su so shi kamar yadda kai ma na umarce ka ka so shi ije isanar sai zama gaba ɗaya kaf bala'ikun da ke sama da ubangiji su subhanahu wata'ala suna ƙaunarka manzo yace sai kuma ubangiji su subhanahu wata'ala idan ya ƙaunaci bawa sai ya sa masa karbuwa a ban ƙasa sai na ƙasa ma bayan su suna son ka to kaga wanda sai yake sanar da mu cewa idan ka tsayu da iyalanka samar da haƙƙin Allah sau da ƙafa wannan ya sa ka samu ƙaunar Allah bayan kai ma kana tsaye da wannan haƙƙin nasa to su waɗannan iyalin naka da kake so ka samu biyayyarsu ka ji daɗinsu ka more su to tun da ya ce in yana ƙaunar bawa yana sa a karɓe shi a ƙaunace shi a ban ƙasa to za ka samu iyalinka suna son ka suna jin daɗin kuma za su bi ka saboda zuciyarsu a hannun mai son ka take zai tankwasar da zukatansu su bi ka a shekaga yan muna so mu samu ribar zama da iyalanmu mu tsayo a kansu tsayo da haƙoƙin allah subhanahu wata'ala za mu samu namun haƙƙin a gurinsu sauran bayi ma za su samu haƙoƙinsu daga wajen saboda sun zama na allah bawan da ya zama na allah ƙoƙari ike ya zama ya yi abin da allah ya da shi in kuma za ka yi abin da allah ya da kai to ba za a ji ka da kai da wanda kuke zo zama sai dai a riga allah san barka allah san barka ana yawaita irin ka ana sa wato ali ka gama duniya lafiya saboda haka wannan ke da mu cewa ina daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta ya tsayu da umarta ta tsaye da haƙoƙin mahaliccinta bayan haka sai ci gaban hadisi ya ce wa jadda wa shaddan maiza manzo ya ba ma'ana sai manzo kaga ya dage ya ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da isa bai ma'ana ya jajirce fiye da jajirce wadda yake yi wa shaddal maiza ya ɗaura zani tamam wannan gabar shi ne mana imamun nawoyi ya hutar da mu da tafiya neman bayanin a cikin littafin sarayar da sali ina gama kan hadisin sai ya ce walmi izar abinda ake nufi da mizar wa shaddal mizar ai wa shaddal izar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daura zabi so da wannan ita ce halayya da ta'ada da ɗabi'a ta larabawa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam suturar su zani da maya irin yadda ka ga masu aikin hajji suna a daura zani a yafa mafi haka suke a lokacin mutu ita ce suturar ba keken ɗinki a lokaci an fahimta ba. saboda haka to wannan shine ka ɗaura kamau ki ɗauru yadda mata suke ɗaura shine ka rufe tsiraicin ka ɓangaren ƙasa ka yafa ya rufe maka da ka faɗa zuwa wato ainihin ƙugu ka rufe sama to yakan ɗaura zaninsa tamau yadda sunkuyawar ruku'u da sujada ba za su sa ya kwance ba don ya sake ba Allah to wannan ma'anar tana ɗaya daga cikin ma'anonin da ake nufi da shaddan bisa ma'ana yakan ɗaura zani ya dage ya ci gaba da bautar allah yadda zanen ya ɗaura shi yadda ba zai kwance masa to da hakan ana bayani ne akan dagiyarsa da ƙoƙarinsa sai aka ce shaddan mi'izam irin yadda muka ce bahaushe yake faɗa wane ya ci ɗamar saboda idan mata suka ɗaura zani iya shi kaɗai in matsi ya matsi ɓallewa yake kwanci amma idan aka ɗaura shi aka kawo majayi aka ɗaure aka tamke to shine an ci ɗamara an ɗaure shi tamau yadda ba zai kwanci har za a fada a tashi ina jikinka bai kwanci to shi mai manzo sallallahu alaihi wasallam ina wazaninsa irin wannan ɗaurin da rukukunsa da sujadarsa ba za su sa ya kwanci Dan ya sake idani ba Allah subhanahu wata'ala in yi yardarsa to wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da shaddal meza shaddal iza a manzo sallallahu alaihi wasallam yana daura ta mako ya dage da bautar Allah ba magana kwance zane don biyan bukatar sha'awa da iyali to za a biya bukatar sha'awa da iyali ana aje sutura ana aje zane to bai aje zani a cikin waɗannan kwanaki don biyan buƙatar sha'awa ya bar wa Allah wannan lokaci saboda tsadarsa da gargasa wani abu ne da in ya wuce sai wata shekara to bar a ribace shi tunda ana da sauran watanni da kwanakin da suke na shekara ba waɗannan ba to waɗannan gwalagwalan lokutan bar a ribace su da yin abin da ya fi kowane shi neman yardar Allah subhanahu ba to shi sa sai malam imamu cewa cewar walmizan abinda ake nufi da shi aliza ya ce faɗa iza ɗannan shaddal mizar da aka faɗa rufi ne sakayawa ce a game da ƙauracewa mata daga biya musu buƙatar sha'awa a dage da yin bautar Allah ko kuma wasu malamai suka abin da ake nufi jajircewa da dagewa don ibada shine an tamke zane an ɗaure shi tamam yadda ba zai kwance ba lokacin da ake gudanar da ibada akan ce na dage domin al'amari kaza abinda ake nufi na bar komai na tunkare shi kawai wani shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi yake a cikin watan ramadana fiye da yadda ya saba yi a watannin da ba ramadana su da wannan wani sashi ne wani bangare ne daga ɓangarorin abinda mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake dagewa da yin sa a cikin wata ramadan wanda a waninsa baya yi irin ma'ana yana tsayawar dare ko a ramadana ko ba a ramadana amma ta ramadana tana kera wacce ba ta ramadana yana ƙara aimi da jajircewa dagewa fiye da sauran watannin da ba shi ba to sannan bayan haka akwai hadisi na sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya da shi wanda imam bukhari rawaita cikin sayyid bukhari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautar mutane lokacin da kuma ya fi kasancewa mafi kyauta kyautarsa ta fi kuwa ƙari akan yadda ya saba yi shi ne a cikin watan ramadan kasancewar mala'ika jibril yana zuwa duk dare su yi bita alƙur'ani su yi maiman karatun alƙur'ani kaga sai wannan hadisi ke sanar da mu cewa bayan abin da yake yi na tsayuwar dare sallah akwai karatun alƙur'ani akwai kuma sadaka saboda haka a ma'amalarsa da mahalicci karanta alƙur'ani yin sallah sunkuyawa a ɗago domin neman yardar allah a mu'amalarsa da bayi abin hannunsa baya sai da tafin hannunsa wa yake bukata in bashi wa yake da bukata in bashi wa ya mabukaci wa ya cikin damuwa barin taimaka aikin ke to da ka kyauta tsakaninka da bayan da kyauta tsakaninka da allah su bada wa shi ne abin da manzo yake jajircewa wajen fiye da yadda ike yi a kafin ramadan wanda dama kafin ramadana ba haka na yake sai ramadana kawai sabanin mu da muke gani in ramadana ya ka mamaki wanda baya zaman masallaci ijira sallah zuwa sallah sai ga yana wanda baya sadaka sai ka shekara baka gaci zo in ba sai ga yana a to ba ana nufin shi kenan a iya ramadana za ka san allah ka yi abin da yake so a abin da ake so na ramadana ya fi na kafin ramadan haka manzo sallallahu alaihi wasallam da ka to ka dauko wadana ka goya zai baka cewa eh haska maka yadda rayuwar mutum take a cikin wata ramadana fiye da sauran watannin da ba wata ramadana sai abinda hadisi yake koyarwa malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu ina daga cikin alamar jajircewar bawa da ƙoƙarinsa ya zama yana ribatan lokuta masu martaba da falala da matsayi da yin ayyukan kirki kamar yadda mazo sallallahu alaihi wasallam yake raya dare da yin sallah da karatun alkur'ani sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ana so bawa ya zama mai raya daren ramadana musamman ma goma ƙarshe da ciki kamar yadda hadisi yake sanar da mu cewa bawa ana bukatarsa da ya tsaya da haƙƙin iyalinsa ta ɓangaren tsora su a kan shiryarwa annabawa da manzanni na ya ƙoƙarin ganin suna tashi su kusanci allah su wa wata yadda za ka tashi kai sallah ka tashi matar ka ce sallah yadda za ka tashi kai sallah ka tashi 'ya'ya suna su saba ya zama masu jiki duk mutumin da yake fita sallah ta asuba tare da 'ya'yansa lokacin da girma ya zo masa bai iya zuwa masallaci ba bai bukatar ce 'ya'yansa ta yi masallaci ko lokacin da 'ya'yansa suka kai manzalin balaga ibada ta hau kansu tilas dole ba maganar sannan da zai fama da su ya zama musu tafi sun saba suna lokacin ma na yi za ga bacci ya tafi sai dai ka ji kai kana kokarin tashi a lalasu masu riga ka tashi sun samu gora da tarbiyya ya zama musu to haƙƙi ne akan mutum ya tsaye da tsoron iyalinsa a kan wato ane sanin haƙƙoƙin ubangiji da aiwatar da su dangane da abin da ya shafi wannan akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ci kan bawan da zai tashi cikin dare domin yin sallah da kusantar ubangiji su ba wata wata'ala sai kuma ya tashi matarsa Dan ita ma ta yi sallah idan ba ta tashi bai nemo ruwa ya shafa mata a fuska don baccin ya rabu da fuska ya sake cewa allah ya ji kan matar da za ta tashi cikin dare domin yin sallah da kusantar ubangijinta ta kuma koma ta tashi mijinta don shi ma ya tashi ya sallah idan bai tashi ba ta samu ruwa ta shafa masa don shi ma bacci ya bar gidansa tashi ba da ta riga shi tashi ta tashe shi ran da ya riga ta tashi ya tashe ta to waɗanda suke irin wannan haske zai mamaye gidansu kuma ya tabbata a hadisi ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama da yake sallah cikin dare ina tsaka da karatu sai ka ganin wato dokin sai yana zabura kamar zai tsinke igiyar da ke jike da shi a turki sallai in ya tsaya da karatun sai ga dokin ya in ya ci gaba sai gana ta faman wa da zazzafura sai ke gaya manzo sallallahu alaihi wa alaihi sai ce ai mala'iku da suke sauraron karatun da kai in ya ga suna sun kusance shi shine sai ya rika wannan zafara in ka tsaya kuma suka dan ja da bayan shi kuma sai ya rufe to kaga ma'ana kamar da manzo ya faɗa kuma har babu wani gida daga cikin gidaje da ake karanta littafin Allah face jin ƙayya face mala'iku sun sauka face nutsuwa ta sami yan gida to duk gidan da aka ɗauki wannan salo kun kori shaidanin gidan ki kun gayyato mala'iku gidan ki su da kai ka samu haske iyalanka haske 'ya'yanka haske gidanka haske komai ka haske kama yadda wa isa ke bai damu da irin wannan abin ba to fa duhu zai ta jawo gidansa ka baka yi sallama abinci kamar ta baka yi bismillah sun ce mun ga gidan kwana mun ga gurin cin abinci ka zo gudanar da wasu abubuwa baka damu da a ce kana karanta amma in aka ce in ma kai baka karanta qur'ani ba ɗaya karanta in kai baka karanta ba shi bai karanta ba mata ta karanta haka to dai ba ran da gidan za a ce baya cikin wato albarka da kuma haske irin wannan yakan sa ko wani mai shaɗanu da ya zo gida sai ka gana allah allah a fita abin gida ni ga nau ne akan wani akwai baiwa allah da aka zo da ita shaɗanu sun sa ta a gaba al'amuran da sun gida ne ana zuwa gidan ta ce don girman allah ba ta tashi fita da gidan zafi gidan ya gida shi gidan zafi ne ita a tashi a tafi da gida saboda karatun ƙwar'an da in ni ban yi ba ka ji yaro ne in shi bai ba ka ji ba ba su tuna in ita ba ta yi ba ka ji ne ina yi haka to sai ɗanu aka zo irin wannan gidan kwata-kwata ba sa son ba kai ka samu lafiya wani ma da zai zo ya zana cikin samu lafiya da amma zauna zauna karkar da rabonka da karkar alƙur'ani ta rana kaza ballantana ko matakka ballantana 'ya'ya su sosai suna da wasu da magana su zo su dauki biology su duba kada jarraba su zo musu da matsala ko haka yadda aka damu da wannan ba a damu da qur'ani wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi na iyali a ɗora su a kan ban Allah sai Allah ya tafiyar maka da al'amarin su ga baki ɗaya duk wani abu da kuke buƙata na ɗauki sai ku samu daga wajen Allah su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to malamai suke fassara tun daga magabata cikin sahabai zuwa tabi'ai cewar abin da ake nufi da tsare iyali daga wuta shine umarta su da yin abin da Allah ya ce a yi da hana su abin da Allah ya hana bisa korwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kai haka ba kai ba shiga wuta ba iyalinka ba shi matanka ne 'ya'yanka to wannan shi ne tsarin aiki. to muka kalli hadisin ina maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi iyalinsa su sama to an ba mu ɗaya daga cikin abubuwan da yake amma ba sallah kawai yake sa iyalansa da aikin alkhairi da ka sani tsaye yake akan iga iyalansa sa to amma baya gaba da sallah a cikin ayyukan ibada idan ya umarni da sallah kana ga zai kasa sa su sauran abin da su ƙara su falala da daraja ba zai kasa wanda ya tsayo da abin da ake yau a yi gobe a yi jibi wanda sai wani lokaci mai tsawo ake yin sa ba zai zama masa wahala tun da iya tsayawa da wanda ya kusa a gundura ya gundure ka koyar ka ji ka kusa amma bai sa ya kusa ba na ga wanda kuma sai an dade ba ake yin azumi sadaka ga lokaci zuwa lokaci wannan da wani shine tsarin da ake so wato kowa ya tafi a kai kamar da manzo ya tafi a kai shi ne ma'anar na rasulun lahi Wasu wata rasulillahi da hasanatun da kana yarjullaha wal yawmil akhir kyakkyawan abin koyi a rayuwar nasu mai tsayuwa ne da kusantar ubangiji mai sa iyalinsa su kusanci ubangiji sau da aka gidan sai zama gidan haske allah ya samu dace wannan shi ne karatun mu abinda muka da allah ba mu ladansa wasu kuma allah iya